da yake bayani game da idda da ciyarwa da istibra'i wato kubutar da mahaifa a idda mun yi bayanin cewa iddan ya wanda aka sake ta tsarki uku za ta yi musulma ce ko kirista ce amma baiwa da wanda take da sauran bauta to tsarki biyu za su yi mun yi bayanin idan mai jinin istihala shekara ne wannan da ya da baiwa duk ɗaya ne za su shekara guda ne sannan ce iddan su ta kawo iddan mai ciki mun yi bayanin cewa ko in mijinta ne ya sake ta ko in mijinta ya rasu duk ɗaya ne abin da ke cikin cikinta da ta haife shi to shi kenan idan mace tana da ciki wata hudu ko wata biyar sai aka ko mijinta ya rasu sai cikin ya juya sai ta haihu a ranar to ta gama idda ta kammala iddanta saboda ita iddanta haife abin da ke cikin cikinta ne ko rasuwa ko saki haka nan yi mijinta ya sake ta sai ta girgiza sai ta haihu abin ya buge ta zuci sai ta haife abin da ke cikinta to ta gama wanda muka ce in mun zo karatu za mu dawo kan da ce mace murtabiya ita ke da matsala macen da ta haura shekara 45 zuwa 55 waɗannan shekaru goma suna da matsala ga yaya mata in mace ta wuce shekara 45 jininta zai rikici to wani lokaci ma daga nan yake shirin ɗaukewa wata kafin hamsin ɗin ya ɗauke wata kuma sai ta kai hamsin ɗin wata kuma sai ta kai hamsin da biyar amma 'yan kaɗan ne suke kawa shekara sittin jininsu bai ɗauke ba to mace murtabiya tana da matsala da matakai da ake kallo kafin a iya yanke iddanta na saki yau za mu tashi alihidadu abinda ake ce ma ne shine takaba to in baka san ihidadu ba malam ce, Allah taqrubal ma'utaddatu minal wafati shay'an minal zinati ita ce matan da mijinta ya rasu to take takaba ke takaba ke cewa ko takaba take takaba shine iddan iddan rasuwa to kada ta kusanci wani abu na kwalliya bi halliyin na munduwa mundaye abun wuya warwaro zabba nau'in mundaye dai munduwa wanda ake amfani da shi na kayan kwalliya alkoholin ko kwalli au ko waninsa watacce ni ba ga kullahu rini gaba ɗaya ta janye daga kan shi wato nau'o'in atamfofi ilal aswada sai kayan da yake ba kwalliya ba kaman bakin kaya shi bakin kaya ba kwalliya bane watacce ni ba kullahu turare gaba ɗaya ta sallame shi wala tahtadibu kada ta yi kwaɓi wala tahtadibu kada ta yi kwaɓi bihin na'in da lalli kada ta yi kwaɓi da lalli san lalli kwalliya ne yana daga cikin inda ake gane mace kazama ta zama ba ta sa lalli wata rana manzo Allah sallallahu wata ta zo kofar ɗakin shi sai ta sallama ta ce assalamu alaikum yana ɗakin nana Aisha radiyallahu anha sai ya ce ka shigo mace ce fa in mace ce za a ce ki shigo ko sai ya ce mata ka shigo sai na aisha ta ce a zainab ce fa ya ce ayyuz zayanib cikin zainab zainab zainab zainab da muke wace zainab ce wannan aka ce zainab matan wani ba zan faɗi sahabin ba ya ce to a namiji ne fama ba mace bace ta ce mace ce ya ce a inda mace ce da na ganta da kunshi shi ke nuna tsafta amma macen da ba ta kunshi to ai kaza ma girgata wala ta wala duhunan mutayyaban ta nisanci duk wani mai mai kanshi wala tamtashitu bima tamiru fi ha, kada ta gyara kai ta tace kai ta ratsa shi da abin da zai kawo ƙanshi ga kan domin galibi idan mata za su yi gyaran kai ko kitso ne ko tsifa za ga sun tanaji wani mai wanda yake ko kitso ne suna yi suna shafa shi suna yi suna shafa shi mutum ne suka yi kitso ana <laughs> wanda suka yi kitso ana cikin mu maza mu <laughs> Allah taimake mu zanen yawo ne ko yawa ne <laughs> Allah ya taimake mu za a ga mata suna harkarsu suna tsifa suna kitso suna shafa wani mai mai kanshi to irin wannan man mai kanshi ta nisance shi walal amati wal hurratis sagirati wal kabirati al ihdadu kenan al ihdadu kaba, alal amati baiwa tana kaba wal hurrati yarinya ma tana an eh, ya ma tana yi baiwa na yi ya tana yi as sagirati wal kabirati karama ko babba zai yiwu mace ai mata aure tana ai karama bata balaga ba ko mijin ma ya rasu ta zama bazawara ko balaga bata yi ba ta yi aure ta zama bazawara bata balaga ba wal kabirati babban ma tana yin takaba ta fil kitabiyyati amma an yi sabani wanda ya auri kirista shin ta yi mai takaba ko suka ce eh ko suka ce a, da tafi ta harkar ta kawai walaysa alal mutallaqati ihdadun amma wadda aka sake ta mijinta ya sake ta ita ba ta taka ba ai in mace mijinta ya sake ta tana zo na gidan shi tana idda ai kullum ana so ta kwalliya ne kila hankalin shi ya kwanta ma ya da ita watujbaru alhurratu alkitabiyatu alal iddati ana dolantan ya kirista alal iddati akan ta yi idda minal musulmi na daga musulmi fil wafati wa talaki a cikin rasuwa da saki wato kirista idan mutum ya auri kirista ya sai ya sake ta to za a dolance ta kada ta yi wani auren sai ta yi idda hakanan idan ya rasu sai ta yi ta kaba wa iddatu ummul waladi min wafati sayyidiha iddan ummul walada wato mutumin da sai ku yanga yana kwanciya da ita kuma har ta haihu to ta min wafati sayyidiha da idan ubangidanta ya rasu haidatun haila ɗaya ne wa kazalika za ataqaha haka nan ma idan ya yanta ta domin ita umul walada duk mutumin da ke da kuyanga yake kwanta da ita baiwa har ta haihu to in ya mutu ita ba za a sata cikin dukiya ba ba za ta cikin dukiya ba za a yanta ta ne ta albarkacin ɗanta fa'in ƙadat an alhaidi idan wannan baiwa da ta taɓa haihu wannan, wato hailanta ya riga ya ɗauki baya zuwa fasala ta ta ashirin to za ta yi wata uku ne haka ne ko hmm. idan mutum ya rasu ba ana ta kaba wata hudu da kwana goma ba to ita baiwa ba da shi yake kirga mata ba in tana haila haila ɗaya za ta in ba ta haila to wata uku za ta yi in ta wata uku shi kenan ta ƙari sai a sa alama sai istibra'i za mu maimaita shi a gurguje wal ihdadu abin da ake cewa ta kaba Allah ta karuwal mu'taddatu min wafati